Hanyar adalci Darasi na fari Allah ya yi magana Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, shi ne ya kafa hanyar adalci, yana son kowane mutum shi kai ga sanin hanyar adalci, ta wurin bin hanyar nan, kowa zai sami salama ta gaskiya a wurinsa har abada. ina jin daɗin in kawo muku wa'azin nan na hanyar adalci. Muna kiran wannan wa'azi hanyar adalci, domin za mu bi hanyar nan tare cikin yin nazarin littattafan annabawa, ta wurinsu za mu ga yadda mutane marasa adalci suna da hanyar kasancewa masu adalci gaban Allah. Wace hanya kenan? Hanyar adalci. ko kuwa hanya marar adalci, ko kana son ka bi hanyar adalci wadda ta fito daga wurin Allah? Maganar Allah ta ce, Albarka ta tabbata ga masu kwaɗaita ga adalci, za a biya musu muradi, bisa ga Matiyu Sura biyar aya shidda. Wataƙila waɗansu suna yin tunanin cewa, sun riga ya sun san hanyar adalci, ba su damu da littattafan annabawan fari ba, abin da suka karɓa ya ishe su, idan kai ne kana da irin wannan tunani, bari ka saurara ma annabin Allah, annabi Suleimanu ya ce, Hanyar da kake tsammani ita ce daidai za ta kai ka ga hallaka. bisa ga karin magana Sura sha hudu aya sha biyu. A littafin Allah akwai littafin zabura, annabi Dauda, wanda yake mahaifin annabi Suleimanu, ya yi magana sosai game da bukatarmu na sanin hanyar adalci, wanda Allah ya tsaida, ya rubuta ba wanda ke aikata adalci, wato abin da ke daidai, amma dukansu sun koma baya, su duka mugaye ne, ba wanda ke aikata abin da ke daidai babu ko ɗaya, bisa ga zabura ta goma sha hudu aya ɗaya da uku, shi ya sa Dauda ya rubuta wannan addu'a cewa, Ka koya mani al'amuranka, ya Ubangiji, ka sa su zama sanannu a gare ni, ka koya mani in yi zama na bisa gaskiyarka. Zabura ashirin da biyar, aya hudu da biyar. Idan Ubangiji Allahnmu bai bishe mu ta hanyar gaskiya ba, to, da ba za mu taɓa kai ga sanin hanyar adalci ba, za mu zama kamar ɗan yaro wanda ya ɓace cikin birnin Niyame, ko kamar wata tunkiya wadda ta ɓace a daji. Maganar Allah ta shaida mana cewa, Ubangiji ba ya so kowa ya halaka, amma yana so dukan mutane su sami ceto, su kuma kai ga sanin gaskiya. Bitrus ta biyu Sura uku aya tara da Timotas ta fari Sura biyu aya hudu Masu sauraro, ina gaya muku, babu wani abu da ya fi bin hanyar gaskiya muhimmanci, ita ce hanya wadda take zuwa wurin Allah. A cikin waɗannan lokatan wa'azin hanyar adalci, za mu bincike labarun annabawan Allah bi da bi daga farko har ƙarshe. Maganar Allah akwai mafarinta, akwai kuma kammalarta, saboda haka za mu fara yin nazari inda Allah da kansa ya fara magana, wato a cikin farko. Za mu koyi manya-manyan abubuwa game da Allah da annabawa, za mu ga yadda annabawa da yawa ne, amma Allah ɗaya ne ya saukar da littattafansu, annabawa sun yi rubutu bisa ga maganar da Allah ya kura a cikinsu, saboda haka mun iya cewa marubuci na dukan waɗannan littattafai ɗaya ne, wato, Ubangiji Allah da kansa, ko da shike, akwai labaru da yawa cikin abin da aka rubuta, amma cibiyar rubutun duka saƙo ɗaya ne, wato, labari mai daɗi, yadda mutane sun iya kasance da adalci a gaban Allah. Saboda haka ina roƙonku, ku saurara da kyau. Hausawa suna cewa, Yau da gobe maganin gari mai nisa, haka kuma cikin maganarsa Allah ya ce, Yana kuma sakamako ga masu nemansa, Ibraniya Sura goma sha ɗaya shida, ga waɗanda suke nemansa cikin gaskiya, ya yi wannan alkawali, za ku neme ni, ku same ni idan kun neme ni da zuciya ɗaya. Irmiya Sura ashirin da tara aya sha uku. A nan, a wajen hanyar adalci za mu ƙaru cikin sanin Allah da maganarsa, misali, za mu dibi tambayoyi kamar yaya Allah yake, da ina Shaiɗan wato Iblis ya fito, me yasa Allah ya halarci mutum, ta wace hanya zunubi ya shiga wannan duniya mai kyau da Allah ya yi? Ko ka taɓa jin labari mai ban mamaki na annabi Nuhu da ruwan tsufana? Ko ka san dukan abubuwan da annabawan Allah suka rubuta? Me yasa ana kiran annabi Ibrahim abokin Allah? Ko ka iya fassara ma ’ya'yanka da abokanka saƙon annabawa? sama da shekaru dubu hudu da suka wuce, annabi Ayuba ya yi tambaya ya ce, Amma, ƙaƙa mutum zai sami adalci a gaban Allah? Bisa ga littafin Ayuba Sura tara aya biyu, ko ka san amsar da Allah ya yi ma Ayuba, ko ka san yadda kai kanka ka iya ka kuɓuta ko ka zama mai adalci a gaban Allah? Idan kana da marmarin sanin amsoshi ga waɗannan tambayoyi, sai ka riƙa sauraro ma mu da babobin hanyar adalci. Hakika maganar Allah tana da zurfi da ban mamaki, ita mai rai ce, tana da iko ƙwarai da gaske, wani abu kuma maganar Allah ba ta ɓoye komai ba, ta bayyana daidai yadda mutum yake a birnin zuciyarsa, ta ce, ba wata halittar da za ta iya ɓuyar masa, amma kowane abu a fili yake, a shirye sosai a gaban idon wannan da yake da mu. Ibraniya Sura hudu aya sha uku Bari mu fahimta wata magana mai mahimmanci a yau, wato Allah ya yi magana, Allah maɗauki ya yi magana, Allah ya yi magana da mu ’yan Adam, Allah yana yin magana da ni, da kai, da ke, ai, da wani babban sarki ya rubuta maka wasiƙa, lalle sai ka ji daɗi ka karanta, za ka yi tunani ƙwarai da gaske bisa ga abin da ya faɗa, tabbas za ka mai da hankali ga maganarsa, ballantana mu saurari Allah mai iko duka sa'an da yake mana magana. Ta wace hanya Allah ya mana magana? Da tahi mai tsarki ya ce, a zamanin da Allah ya yi wa kakanninmu magana ta hanyoyi masu yawa iri-iri, ta bakin annabawa, bisa ga Ibraniya Sura ta fari aya ta fari, gaskiya Allah ya ma ’yan adam magana ta bakin annabawa, Allah ya zaɓi waɗansu mutane na musamman ya sauka musu maganarsa, suka rubuta a littattafai, maganar Allah ta ce, da farko dai, lalle ne ku fahimci wannan, cewa ba wani anabci a littattafai da za a iya fassarawa ta ra'ayin mutum, domin ba wani anabcin da ya taɓa samuwa ta nuhin mutum, sai dai mutane ne, Ruhu mai tsarki ke izawa, Allah na magana ta bakinsu. Bitrus ta biyu Sura ta fari aya ashirin zuwa ashirin da ɗaya Allah yana da iko shi rubuta littattafai da kansa, ko ya damƙa ma mala'iku wannan aiki, amma bai yi haka ba. Allah ya zaɓi mutane su cika aikin nan, muna kiran mutanen nan annabawa, mun iya kwatanta annabawan Allah da marubuta. Allah ya saukar da maganarsa a tunaninsu sai suka mai da ita a rubuce, cikin rubutawa, Allah ya bar kowane annabi ya mori kalmomin da ya san su, amma sun zama kalmomin da Allah ya hura a tunanin annabi, littafin Allah ya ƙumshi abu da yawa, akwai umarnan Allah, akwai tarihin jama'ar Allah, akwai addu'o'i, akwai labaru yadda Allah ya biya bukatun mutane, Allah ya bayyana yadda yake da kuma yadda mun iya kusato masa. Me yasa Allah ya saukar da littattafai wurin annabawa, ya hura su domin mutane na kowane zamani, da kowace tsara su san abin da Allah yake so a gare su. Allah yana magana da mu duka ta bakin annabawa, abin da Allah ya faɗa ma annabawa yana da tamani gare mu a yau. Allah yana bukata mu gane saƙon annabawa. Wataƙila wani yana cewa, Kai, ba ni bukatar sanin abin da annabawan farko suka rubuta, zancensu bai shahe ni ba, Ko wani annabi da aikinsa, sai ya wuce, sai wani ya zo, shi ma ya cika aikinsa, ya wuce, mu da muke a raye yau ba mu bukaci labaran waɗannan annabawa ba. ko kai kana da irin wannan tunani? Lura, tunanin Allah baya zuwa daidai da tunaninka ba, ka kasa kunne ga abin da Allah ya faɗa, hakika ina gaya muku, kafin sararin sama da ƙasa su shuɗe, ko wasali ko ɗigo na attaura ba za su shuɗe ba, sai an cika dukan komai, don haka duk wanda ya yarda umarni ɗaya mafi ƙanƙanta daga cikin umarnan nan, har ya koya wa mutane haka, za a ce da shi mafi ƙanƙanta a mulkin sama, bisa ga Mati Sura biyar aya sha takwas zuwa sha tara. Kowane nasi na Allah ne, mai amfani ne kuma wajen koyarsuwa da tsautarsuwa, da gyaran hali, da kuma tarbiyyar aikin adalci. Timotheus ta biyu Sura uku aya sha shidda. Gaskiya duk abin da annabawa suka rubuta, mai tamani ne ƙwarai da gaske, sun rubuta domin mutane na kowane zamani su san hanyar ceto wadda Allah ya kafa, ko ka san abin da annabawan Allah suka rubuta, Allah yana bukata mu karanta maganarsa, mu gazganta, mu yi biyayya. Littafin Allah ya ce, har wa yau kuma aka ƙara tabbatar mana da maganar annabcin nan, ya kyautu a gare mu ku mai da hankali gare ta, kamar fitila take mai haskakawa a wurin duhu. Bitrus ta bi Sura ɗaya sha tara Waɗansu sukan yi faɗa littafi mai tsarki cewa kada ku dogara gare shi, akwai kuskure a ciki, an sauya kalmomi, amma hakika, wanda ya yi jayayya da maganar gaskiya littafin Allah, yana yama Allah jayayya. Wata al'umma tana da karin magana cewa, Kada kwai ya yi kokowa da dutse, maganar Allah dutsi ne, ɗan adam shi ne ƙwai, mutum baya da iko shi sake wani abu daga maganar Allah, amma Allah yana da iko ya sake yadda mutum yake, Allah mai iko ne, ya iya tsare madawamiyar maganarsa, haka Ubangiji da kansa ya faɗa a cikin lanjila mai tsarki, sararin sama da ƙasa za su shuɗe, amma maganata ba za ta shuɗe ba. Mati Sura ashirin da hudu aya talatin da biyar waɗansu suna kukuwa da maganar Allah ta dalilin tana tone asirin zuciyarsu, ku ji abin da Allah ya ce game da maganarsa, maganar Allah rayayya ce mai ƙarfin aiki, ta fi kowane takobi mai kaifi har tana ratsa rai da ruhu da kuma gaɓoɓi har ya zuwa cikin ɓargo, tana kuma iya rarrabe tunanin zuciya da manufatata. Ibraniyawa Sura hudu aya sha biyu. Haka yake, maganar Allah tana da rai, tana da ƙarfin aiki kuma, tana gane duk tunanin da nufi da ke cikin zuciyar mutum. Littattafan annabawa sun daɗe a duniya, babu mai kamar su, suna magana da kowane mutum, babu wani abin da ya fi maganar Allah muhimmanci. Maganar Allah tana kamar tuwo da miya, duk mun san amfanin abinci mai kyau, amma sai mu ci abincin ɗin nan don ya taimake mu, haka kuma sai na ci maganar Allah domin samun albarka a zuciyata. Shi ya sa Allah ya ce, Ba da abinci kaɗai ba mutum za ya rayu, amma da kowace magana da take fitowa daga bakin Allah, bisa ga Mati Sura hudu aya hudu, sai masu kwaɗaita ga adalci za su ƙoshi, Mati Sura biyar aya shida, ko kana jin yunwa ka ci daga maganar Allah, tabbas abinci ne, ba abincin jiki ba ne, abincin ruhaniya ne mai ƙosar da zuciyarka. Muna kira gare ku, ku masu tsoron Allah, masu girmama maganarsa. sai ku riƙa sauraro ma wa'azin hanyar adalci, ta haka za ku ƙaru cikin sanin Allah da abin da ya faɗa a zamanin da ta bakin annabawa, sai ku ji yadda muke kasancewa masu adalci a gaban Allah mai tsarki, Allah ya yi magana, yana kuma magana da ku. Abu ɗaya sai ku sani, cikin shirin wa'azin nan, ba mu dogara da komai ko kowa ba sai dai abin da annabawan Allah suka rubuta, sanin gaskiyar Allah sai ta wurin littafinsa, yadda annabi Yahaya ɗan Zakariya ya ce a cikin lanjila mai tsarki, ba mai iya samun komai sai ko an bashi daga sama. Yahaya Sura uku aya ashirin da bakwai Ba mu dogara da hikimarmu irin ta ’yan adam ba, muna dogara da maganar Allah, da ita kaɗai, nuhinmu mu bayyana abin da Allah ya shaida cikin maganarsa ta bakin annabawansa. Ko ka san abubuwan da Allah ya nuna annabawa, ko kana jin yunwa da ƙishin yin abin da Allah yake so? A cikin littafinsa mai tsarki, Allah ya bayyana yadda yake da hanyarsa mai adalci zuwa samun ceto. Muna yi muku gayyata, ku zo mu bincike littattafan Allah tare, bari hanyar adalci ta zama muku da albarka. Maganar Allah ta ce, Duk abin da aka rubuta tun da, an rubuta ne domin a koya mana, domin mu ɗore cikin sa zuciyar nan tamu ta haƙuri da ta'aziyar da littattafai ke mana. Roma Sura sha biyar aya hudu Bari mu tabbata, Allah ya yi magana, yana so kowane mutum ya kasa kunne, shirayu, tsofaffi da yara, maza da mata, masu arziki da talakawa. Allah yana cewa, Ku kasa kunne yanzu, ku zo gare ni, ku zo gare ni, za ku kuwa sami rai. Ishaya Sura hamsin da biyar aya uku Abokina, na gode don sauraro, a wazin hanyar adalci mai zuwa, in Allah ya yarda, za mu dibi tambayan nan, yaya Allah yake, Allah ya taimake mu, amin.